العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أسبر a uku ga watan da arba'in da bakwai kuma yau ishirin ga ta dubu da wannan shine mu na biyu a wannan ta masallacin juma'a na unguwar rogo a headquarter ta jama'atu za su gida wa kamusu sunna reshen jihar sokoto a kamar da muke muka yi karatu jiya a farkon suratu ibrahim yau ma insha Allah za mu tashi mun karanta har zuwa ƙarshen aya ta uku amma kuma a fassara mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗaya da haka malam zai ƙara karanto wanda ya daga aya ta ɗayan domin mu yi ɗauraya بسم الله الرحمن الرحيم كتاب إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الذين إلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من عذاب الذي الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد آه، الله سبحانه وتعالى yace bismillahir rahmanir rahim alif lam ba kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil to mun yi bayani a jiya cewa inzalul kitabi ila annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayyukan manzala sama shine fitar da mutane daga daga daga duhu zuwa haske kuma mun ba da misalin nau'o'i na duhu da suke daman mutane wanda aikin manzo ne ya yi ƙoƙari ya fitar da su daga wannan duhun zuwa haske guda ɗaya na imani amma duka wannan yana faruwa ne bi izinin rabbihim da izinin ubangiji a izinin ubangijin yana zuwa ta ɓangare na ɗaya ta ɓangaren shi manzan duk abin da zai yi sai abin da Allah ya ce masa don haka manzo baya ƙirƙirar zance da kansa ya yi duk abin da manzo Allah ya Allah ne ya umarce shi ya yi sai kuma bangare na biyu na izinin rabbi mutum baya fita daga cikin duhu zuwa haske sai Allah ya so san Allah din shine izinin Allah domin Allah bai yarda ba sai mutum ya gamu da manzan kuma ya ƙi imani don haka a mujarradin haɗuwa da manzo ba shine ba shine ba shine raba gardama ba sai kuma in Allah ya sa mutum ya yi imani da manzan. za a fitar da mutane ila siratul aziz al-hamid zuwa ga tafarkin Allah al-aziz al-hamid sirat ɗaya daga cikin sunaye ne na hanya amma hanya ba a ce mata a sirat sai idan ta zama a bayyana take babu kwana-kwana a tattare da ita kamar yadda muka sha faɗa hanya shine wurin bi to amma kala-kala ne akwai hanyar da take zana ta aka yi da shafi saboda yawan tafiya wanda nan ita ake kira kutuwa a nan ana ce mata zambiya kuma wannan tsohuwar hausa ce da ɗaɗɗiya haka kuma take a duk da da yawa daga cikin yankunan hausa sun ƙaurace mata amma ita ce cikakkiyar fassara ta kutuwa sannan akwai akwai astadil kuma shine gwadabe wanda yake bayyananne wanda yake in ka ji shi zaka isa zuwa ga inda kake so ka ji to as ita kuma hanya ce wacce take a babu ba ta da wahalar bi kuma in ka sake ta baka bi ta ba to ba za ka iya isa inda ake so a isa ba don haka shi yasa anan Allah madaukakin sarki ya kira inda za a kai mutanen zuwa sirat to kuma sai dingina shi zuwa ga sunayensa ko sifofinsa guda biyu al'aziz alhamid wanda a ciki akwai ɗan faɗakarwa a gefe guda zuwa cewa wanda duk ya bi tafarkin Allah to yana tare da izza kuma Allah zai gode masa ya yabe shi a kai saboda asali shi kansa Allah al'aziz ne sannan kuma alhamid ne godajjen sarki ne to wannan kamar kayi tambaya wanne kenan nan aziz al-hamid din sai aka ce Allah wannan ita ce kira'ar ibn kathir da abu amr al basari da asim kufi da hamza al kufi da ali al-kisai sai kuma wato ruwai amma ruwai a ruwayar ta yaqub daga yaqub sai idan zai yi wasalu amma idan zai yi waƙafu to yana tare da nafi da ibn amir da abu ja'far a almadani sai kuma rawuh an yaqub da kuma khalaf wannan su ne jumhur da suke karantawa allahi kunga shi sa aka ambaci asin saboda mu ma muna mu hab yana ruwaya ne daga asin sai zama li'irafin Allah din kamar sunayen Allah ne guda uku ila siratul azizil hamidillahi an gane duka abu ɗaya ne al-aziz shine al-hamid shine Allah tun da aka ce ila harfu jarrin sirat ismun majrurun bi ila wa huwa mudaf sai kuma al-aziz mudafun ilaihi al shi kuma ya zo ne bi Allah shi ma ya biyo wannan ne sai zan ga baki ɗayan su dukkan su an musu jarra ne bil idafa amma ira'ar nafi'ul madani sai sa a ruwayar warshu ga Allahu ake cewa anan da kuma ibnu amir ashami da kuma abu ja'far al-madani da kuma ruwai an yaqo idan zai yi waƙafi laka a ruwayar ruwai in ya zo yake cewa da ta kuri janna ta minar bulumati ilan nuri bi ismi rabbihim ila siratul azizul hamid in yi wakati sai tashi da allahu kamar yadda na da abu ja'far da ibnu amir suke amma idan zai yi wasu lufa ya ce لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله in zai wasalli kenan an gane ko amma kuma duka ma'ana ɗaya ce in aka ɗauke shi da rufa sai ya zama muftada ne ko khabaru ne lil mubtada'in mahzufun taqdiruhu huwa Allah kamar kai tambaya cewa a fitar da su a komar da su a fitar da su daga duhu zuwa haske a tattara a ɗora su akan tafarkin Allah mabuwayi godadde shayabo shakirari kuma ka ce tuwa kenan sai a ce Allahu ai shine Allah an gane ko Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard da abin da ke samme da ƙasai nasa ne wayil kafirin min azabin shadid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن an sabilillahi wayabghunaha iwaja ulaika fi dalalin ba'id wayanda sune suke fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira yastahibbuna alhayat ad-dunya sun kusan duniya akan lahira san duniya wani abu ne na ɗabi'a. amma duk inda zaka so duniya karka bari ta toshe maka hanyar tafiya lahira yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina a cikinsu akwai waɗanda suke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya misali Allah ya baka lafiya cikakkiyar lafiya a kowace gaba ka a idanka a kunnanka a harshenka a fatar jikinka a gabaki ɗaya gaɓoɓinka da ƙasusuwan jikinka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan umar kullun yake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي kaga hatta dukiyarka ai duniya ce kuma kana roƙon Allah ya tsare maka ita ya kiyaye maka ita gidanka da sauran abubuwa da ka mallaka duka duniya ce ba laifi bane ka nemi duniya ba laifi bane kuma ka so duniya amma abinda ba a yarda da shi ba shine son duniyar ya hana maka neman lahira ya zama ka fifita ta akan lahira akwai abin da ake kira zuhud az-zuhud zuhudu shine cewa dukkan abin da Allah baya so duk wani abu da in kai shi zai iya gadar maka da fushin Allah to komai dadin sa komai kensa sai ka ki sa wannan shine zuhudu barin dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba baya so wannan kuma zuhudu wajibi ne akan kowa amma alwara'u fa alwara'u kuma shine barin dukkan abin da ba zai amfana da kai a lahira ba duk abin da ba zai amfana da kai a lahira ba ko da halal ne a duniya sai kawai ka kyale wannan shine wara'u shine ake kiransa tsantsini to shi kuma wara'u ya kamata duk wani musulmi ya zama yana da wara'u domin idan baka da wara'u zaka iya kaje ka huce gona da iri akan abin da aka halatta maka za ga masu wara'u sosai ba ma koyaushe suke yin baccin da ya halatta ba sai su ɗan yi kaɗan sai su bari masu wara'u ba koyaushe suke ƙoshi da abinci ba saboda gudun kasa haura ƙoshin da shari'a ta yadda da shi akwai abin da ya kira at-taqashshuf shi kuma a taƙashu ka iya cewa tsini da tanadi shi ne ka takura wa kanka don ka isa zuwa ga abin da ake so a isa to shi wannan idan Allah ya sa ba ka taɓa shari'a ba to ba laifi in kuma ka taɓa shari'a sai zama ka sha wahala kuma ba ka da lada ko ma ka je ka samu ka kawai misali mutum ya ce saboda haɗuwa da mutane yana iya janyowa mutum ya yi gulma to shi gaba ɗaya ya daina haɗuwa da mutane sanya kaya masu kyau yana sa mutum ya yi riya to gaba ɗaya ya daina sa kaya masu kyau sai marasa kyau to sai ya ƙaura cewa mutanen kuma daga baki launin sai ya da masa da rashin zuwa jana'iza wataƙila ya hana shi rashin zuwa dubiyar rashin lafiya yau da tsoron kai zai haɗu da mutane kuma ya faɗa cikin abin da Allah ya haram. to sai ɗan ya biyo wa mutum ta nan sai ya sa masa wani abu a ransa daban amma in Allah ya sa da zuhudu da wara'u da taɓashin aka yi su a bisa tsari na shari'a misali ka kallo wasu nasoshi da sun sallama ya hana kaza ko ya kushe abu kaza ko bai yabi abu kaza ba ko ya biki shi yasa sai ka tafi gargadon wannan to in Allah ya sa ka dace da zuhudu da wara'u da taqashshu sai ya zama kai daidai to dukkan su in suka taru za su taimaka maka wajen karka fifita duniya akan lahira kuma manzala sun yana wannan addu'ar kamar da ke cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi inda at-Tirmidhi wa ghairihi wa rawahu Ahmad min hadisi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma mazala sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a a ciki yana cewa wala ta ad duniya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah sa duniya ta zama nan ne iya ƙarshen burin ya zama kai dai a rayuwarka abin da kake so shine kawai duniya الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة suna son rayuwar duniya sun kyala rayuwar lahira sun fifita duniya akan lahira waya sudduna an sabilillahi kuma suna hana mutane bin tafarkin Allah waya buguna haɗi waja suna neman ma tafarkin Allah su suke su ganshi a karkace a asabil lafazi ne da yana iya zama mace yana iya zama namiji yasa an ce waya buguna ha haɗin nan Lamini ne yake koma kan as-sabil kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul hadhihi qul hadhihi kaga an qul hadhihi sabili hadhihi ismul ishara ne eh, yushiru ila ila mufradin muannas sabili din khabarun ne limubtada al-mubtada da khabar kuma suna suna da tababu suna zuwa daidai hadhihi sabili wannan shine tafarki na mu kuma da Hausa tafarki namiji ne amma aka ce hanya ita ce ne to in ka ce wannan ita ce hanya ta ko wannan shine tafarki na to nan waya yasudduna an sabilillahi suna hana mutane bin tafarkin Allah Waya wa hai iwajan suna so ya zama tafarkin Allah a karkace yake ta yaya suke son haka wato idan malamai ne sai su dinga murguɗa nassi suna karkatar da shi domin ya zo a yanayin yadda idan aka ji shi sai a zaci kaman haka Allah yake nufi ma'ana na wa yuharrifu da ta yadda suke so a ganin nassin a gazancen Allah ke domin ya dace da son zuciyarsu kuma domin ya biya musu nasu bukatun tunda duk wanda yake bibiyar yan bida'a da mabiya karkatattun hanyoyi zai ga suna yin mai yiwa iyayensu don su tabbatar da cewa sun tsora mutane kan keken bera yanzu wanda zai ce maka ba za a yi aiki da hadisi ba sai sai zai kafa maka hujja da ƙur'ani ta yaya ƙur'ani zai zo ya taƙaice mutane akan magana ta hikimar da tana buƙatar ƙarin bayani ya bar kowa ya amfani da ƙwaƙwalwarsa ba zai turo mai ƙarin bayanin da kansa bayan ku a larurar rayuwa kuma ba kwa rayuwa a bisa wannan doron tsarin sai littafin Allah ne kuma idan ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma sai ka ce bari ka zo ka aikin da ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wani ya zo ya zo na shi kuma shi zai dinga cewa ai kaza ake nufi in an ce kaza kaza ake nufi in an ce manzo Allah sama ya ce kuma sai ce an kai kari akan Qur'ani amma shi na sa ba ƙari bane kaga waye buhuna ke kenan su suke su ga hanyar Allah a karkace ta to wayannan su ne kafir mushi su ne su ne wayanda Allah subhanahu wataala ya musu dun wannan wailul din ulaika fi dalalin ba'idin lalle wayannan kafiran da aka sifanta su da wannan sifofin suna cikin bata ba'idin wanda yake mai nisa ga biran daidai kuma ga biran shirya wayannan ayoyin suna koyar da mu abubuwa masu tarin yawa wayanda daga ciki akwai batun littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma aikin da ake yi da littafin Allah shine cire mutane daga damuwa ta duhu zuwa warwarewar damuwa ta haske kuma wannan aikin an jingina shi zuwa ga manzo Allah sama jinginawa ta sababi tunda shi ne yake nuna wa mutane hanya a gane amma haƙiƙanin shiriyar ta Allah ce subhanahu wata'ala sai ya zaɓi wanda ito sannan yake ba shi ita wannan shiriya sannan kuma a cikin wannan ayoyin da muka karanta da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas da yace annas wannan ya shafi kowane irin mutum daga ciki za mu gane cewa an aiko mazala sama zuwa ga kowane mutum sawa'un fari ne shi ko baki ne ko ja saboda in dai kai ma za ka shiga cikin annasu to mazala annabinka ne shi yasa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ɗaya zuwa annas kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga 'yan sirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ga duk abin da ba Allah ba shine manzo ilan nasi litukhrijan nasa ka fito da mutane min zulumati ilan nuri a ah, <clears throat> kafirci duhu ne shirka da bid'a da zalunci dukkan su duhu ne saboda wanda yake cikin su ba shi da haske na gaske wanda yake iya ganin gabansa shi ko tauhidi da bin sunna haske ne shi yasa zaka ga malamai na rabbaniyu na ahlus sunna ba sa shan wahala da ta tada jijiyar wuya da tsawaita misali da kai magana sai ce maka Allah ya ce kaza annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza idan maganar tana buƙatar sharhi da bayani sai sai a cikin magabata da suka rayu lokacin da ba su tuntunu ga yadda suka fassara zancen Allah shi kenan ba wani wanda yake da sakakkiyar ɗa'a, ta tafi kaɗai sai Allah da manzansa hatta magabata suna iya yin daidai suna iya yin ba daidai ba in sun yi ba daidai ba sai a ajiye a ɗauki daidai ɗin da ci kurijan nasa min al fulumati إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نعم في الله يكفي وما أرسلنا وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا بإذن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيمن Allah maɗaukacin sarki yace wa ma arsalna min rasulin babu wani annabi da muka taɓa aikowa illa bi lisani qaumihi face mun aiko shi da irin yaran mutanansa li yubayyana lahum dan yaji daɗin yi musu bayanin ai sakon da muka aiko shi kuma annabin zai zauna ya musu bayani kuma bayanin yana shiga zukatansu amma fa yudillu Allahu man yasha'u sai Allah ya kaddara bata ga wanda ya so sai Allah ya batar da wanda ya so a cikin mutana sai ibin wannan sakon na annabi wa ya hadi man ya sha'u kuma sai Allah ya zabi wanda ya so ya shiryar da su sai su ba sakon da annabi ya zo da shi wa huwa al-aziz al-hakim lalle Allah shine al-aziz mabuwayi wanda idan ya saka doka ba isa a ketare ta wani an ketare ta kuma in ya danci mai ketarewar ba wanda zai kwashe shi al-hakim Allah gwani ne ƙwararre wanda yake yin komai a inda ya dace a yanayin da ya dace a lokacin da ya dace da haka daga cikin izzarsa shine yakan sanya muku dokoki kuma ya wajabta muku bi sannan kuma ya zaɓi wanda ya so ya ƙaddara musu shirya ya zaɓi wanda ya so kuma ya ƙaddara musu ɓata sannan ba wani tsari da Allah yake wanda in ka duba za ka ga cewa akwai gyara a duk tsarin Allah akwai hikima ya sanya su a wuraren da suka dace a wurin da ya dace to anan idan muka kalli wannan ayar ubangiji madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa kowane annabi Allah yana aiko shi da yaran mutanen saboda haka ba duka annabawa ne larabawa ba kuma ba duka ne suka yi magana da larabci ba annabin da ba ba larabe ba to ba a saukan masa da sako da larabci illa dai iyaka qur'ani larabci ne a cikin sa tsantsa sai ake ba mu labari da rani kamar annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi ne zuwa ga bani Isra'ila da kuma Fir'auna to Fir'auna yaren kibbanci yake yi su kuma bani Isra'ila suna yin yarensu na Siryaniyanci sai zanto a akwai yaren da bani Isra'ila suke fahimta kibdawa ma suke fahimta sai Allah ya sauka da annabi Musa wahayi da irin yaren da kowa zai iya ganewa annabi Isa alaihi salam ya zo ya taso mutanen sa kamar da tarihi ya tabbatar suna magana ne da yaren Aramiyanci, al-lughatul araniya aramaic language sai Allah ya sauka masa wahayi da irin wannan yaren nasa na aramaic al-lughal kuma da yaren ya yi magana bayan Allah ya ɗauke shi zuwa sama disciples ɗinsa sahabbansa da yaren suke faɗar maganganun da suka ji a wajensa matta ya rubuta abin da ya ji luka ya rubuta abin da ya ji barnabas ya rubuta abin da ya ji da sauransu wanda daga baya ne aka dinga jigilar wannan zance ana ɗaukarsa ana mayar da shi zuwa ga wasu yarurruka wanda har aka zo aka caccanje wasu abubuwa a to haka kowane annabi annabi Sulaiman da annabi Dawud az-zahir yaran da annabi Musa ya magana da shi da shi suka yi magana wasu annaba ma ba a san me yaran su ba annabi Adam sai dai ai caccanje cancance a ce kila ko da Indiyanci kila ko da kaza amma dai ba wani dalili da ya nuna cewa ga yaran da annabi Adam ne magana da shi haka zalika annabi Nuhu haka zalika annabi Idris amma dai mun san akwai alarabawa a cikin annabawa akwai annabi Ismail ya yi magana da larabci saboda ya koyi larabci a wajen kabilar Jurhum annabi Shu'aibu balarabe ne saboda asalin inda aka aiko shi Madiyana tsantsan asalin larabawa ne duk da cewa al'arabul ba'ida ne sun mutu gaba ɗaya babu ko ɗaya da ya saura sannan annabi Salihu an aiko shi zuwa ga Samudu a garin Hijir alhijir ma kuma yana cikin jazira na haka su ma larabawa ne tsantsa samudu kuma an halakar da su gaba ɗaya ba ko ɗaya da tsawa annabi salihu an aiko su zuwa ga adawa tsakanin albiladul muqaddasa da jazira a nan wajen albaharul mai a wajen kogin jordan shi ma da larabci ya magana kuma su ma adu suna cikin ƙabilun larabawan da an halakar da su baki ɗaya to sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma balarabe ne kuma an saukar masa da wahayi da larabci duka annabawa kowane annabi ana saukar masa da wahayi da irin yaren mutanensa sa yayi musu bayanin saƙon kuma su gane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratul zukhruf aya ta 3 ai ƙur'anin da muka sauka wa manzara suna mun sai mun mai da shi ya zama larabci ne tatacce domin in an karanta muku ku hankalce shi ku gane abin da ya kunsa to haka kuma za mu iya fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai an aiko shi ne zuwa ga larabawa kawai wani zai ce to a tunda ne illa bilisani lisani qaumihi wanda ba larabawa ba ai manzo Allah bai shafe su ba mu a'a ai dalilai na Qur'ani rutu sun nuna cewa an aiko su zuwa ga duniya kuma dan an aiko shi da yaran mutanansa ba wai an ce an aiko shi zuwa ga mutanansa kawai ba wannan sai ka dau yaran su ne suka fara gamuwa da shi manzo Allah sallama bai taba magana da wani yare ba saboda haka yaran da manzo Allah sallama ya iya ya kware ya magana da shi shine larabci kuma a lokacin ba bukatar sai ya yi magana da wani yara su dai waɗanda suke son mu'amala da shi dole ne su yi larabci in suna son maza Allah sallama ya gane zancen su kuma shi maza Allah sallama idan yana so ya aika musu sako yana neman waɗanda suka iya wancan da kan ne ba wai don gazawa ba saboda ba buƙatar dole sai ya yi magana da wani yare magana da yare ba wai shi ne kaɗai wayewa ba a kana ina za zaka samu hamshakan masu kuɗi san bihin ba da turanci amma su ne ingila su ne amerika su ne ina ne an taɓa tambayar wani a cikinsu a kano allah ya ji ɗansa da rama aka ce to alhaji kai gashi ba a rabu ba boko sun man bukumin kuma ga ka sai a ji ka a germany a jika a kaza a jika kaza sai ya fito da dala ya ai wannan tana jin kowane yare wanda adda dala ina ne ba zai shiga ba ta <laughs> gane ko ina za iya shiga to a manzala sun salama da in zai mu'amala da yahudawa to da ka sai sami yahudawa sai a faɗa musu da larabci sai su rubuta da yahudanci yaren siriyaniyanci idan su kuma suka aiko da wasiƙa sai maza Allah ya nemi wasu ya ɗauke su haya yahudawa sai su fassara wa maza sama maza Allah salama ya ce kai ba zai iya amincewa yahudawa ba ya ce da zai bin sabi. je ka cikin yahudawan nan ka zauna ta'allamli a siriyaniya je ka ka koyo yaransu na siriyaniyanci domin ba zan dinga amince musu akan sirri na ba saboda ba yahude ba shi da tabbas ya ce kwana goma sha takwas na yi na iya yaren gaba ɗaya dole shi yare baiwa ne ba wai ilimi ne kaɗai yake sa a iya yare ba baiwa ce akwai ilimin amma za ku iya tafiya wanda ya fi ka ilimi malamin ka ma ku je wata ƙasar da shi za ku koyo yaren ka riga shi koya ba don ko ba saboda shi yare bayan ilimi kuma akwai baiwa akwai dama kuma saboda haka hatta ko larabci za ga an zo muƙabala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma watakila kaga wanda ba musulmin ba ya fi iya larabci ko dan bid'a da ahalin sunna dan bida'a ya ce maka baka iya larabci ba amma dai ba zai ce baka da da. larabcin ne kawai watakila kai ba duk da haka yana da kyau kai ma ka iya ka kware Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne kuma da larabci ke magana bai zo don ya birge kowa bai yi magana da wannan yaren ba duk wanda ya zo masa larabci yake yi kuma aka sabon maza su salama ba su shahara da iya wasu yarurrukan ba saboda a wancan sakafan lokacin larabci yana da ƙarfi kuma zai iya isa ya biya bukata saboda aka sai a kula da kyau tunda an an aiko annabawa da da yaran kansu mu kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da yaran larabcin da nan ya taso to yaran larabci yana da mahimmanci da ya tsare ragowar ta. wanda malamai suke tabbatar da cewa duka wani ilimi na larabci wanda zai taimaka wajen iya gane zancen larabawa wanda da shi kaɗai ake iya fahimtar littafin Allah subhanahu wata'ala to yana cikin abubuwan da ya kamata musulmai su mai da hankali kuma baya halatta a cikin al'umma ba a samu wa'anda suka kware akan wa'annan ilimin na larabci ba saboda idan a al'umma ba a samu wa'anda za su gane zancen Allah su sanar da mutane da yaran su ba to wannan al'umma tana cikin garari dan haka ilimin nahawu da ilimin sarfu da ilimin balaga da ilimin sanin ma'anonin kalmomi da ilimin istiqaqi da ilimin dalala da sauran ilmai waɗanda suke da alaƙa da fito da asalin ma'ana da zaƙulo hikima da ke cikin zance na larabci wajibi ne a samu waɗanda suka iya a cikin al'umma ba dai tilas ne kowa sai ya iya ba in an samu waɗanda za su iya su fassara zancen Allah a gane to shi shikenan saƙo ya isa da haka ya zama wajibi mahukunta su tabbatar da cewa a cikin jami'o'insu akwai ɓangarori da ake karantar da irin wannan ilman domin da su ne za a iya gane zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma baya kyautuwa ga mutum ya ba su muhimmanci fiye da muhimmancin da zai ba wa maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم domin yayi musu bayani wannan ayar karar tana nuna wajabcin karɓar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi tunda wannan lamu ta'lim ce dole manzo yayi bayani ya karanta a gane kuma yayi ya yayi fashin baki ya nuna yadda za a yi bayanin nan na baka da kuma bayani na wato bayani na aiki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi a bayanan da yi ne aka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wajibi ne akan manzo ya isar yayi bayani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar yayi bayani to da wannan ayan ne malamai suka ce lallai dole ne a samu waɗanda suka san larabci domin su yi tarjama ga waɗanda ba larabawa ba saboda fahimtar littafin Allah tilas ne ga al'umma to kuma faya za su yi fahimta sai an samu wanda suka kware a sanin littafin Allah su kuma sai su zo su tarjama musu su kwatanta musu kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa da haka a wannan aya za mu iya fahimtar mahimmanci na tarjamar littafin Allah zuwa ga yarurruka domin mutane su fahimta kuma su gane kuma alhamdulillah daga cikin baiwar da Allah ya mana mu a Hausa muna da yalwa da wadatar fassara kuma Allah ya taimake mu akwai ta a rubuce ta asalin tsantsan Hausawa kuma malamai kuma ahlus sunna ku duba ganin ikon Allah babu tarjama alqur'ani da Hausa da ta yatsu da ta kai ta mala Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mu. ba shi kadai tarjama ba suna nan da yawa malam Nasir Kabara yayi ihsanul mannan tarjama ce ta alkur'ani amma sai ka tara mutum ɗari ma ba san da ita yanzu kuma da tafsir da tarjamar Dr. Muhammad Sanu Professor Muhammad Sanu Umar Rijiyar Lemo ta zo sai ta zama a statistic ita ce take bin tarjamar Sheikh Abubakar Mahmud Guma a wajen yaduwa domin yanzu a iya wajen nan kawai da wahala da za a ce a fito duk wanda yake da shi ya kawo nan sai an tara dala ta tarjama mala abubakar gumi wacce ke binta kuma ita ce tarjamar Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lewu. To da za a ce bayan ita kuma a kawo wata tarjamar Hausan, wataƙila an nan mun kai mu dubu kaza mutanen da za su iya fito da wata tarjamar bayan wannan ba su da yawa. Kuma mun gode wa Allah saboda tsaftar aƙida da suke cikin tarjamar waɗannan malaman guda biyu. saboda sun tarjama alkur'ani tare da ƙarin haske da bayani a bisa fahimtar magabata na ƙwarai su ma sun yi ƙoƙari wanda suka tarjama tarjamar man nasir kabara akwai ƙwarewa a ciki ta fuskar hausa ya yi amfani da hausa mai kyau da yake kuma ya ƙware a abin da ya shafi ilimin hausa kuma ya ƙware a ilimin arabiya amma a aƙida ba ash'are ne kuma tana masa tasiri hatta a fassararsa kuma yana yin ta'aliki yayin shari to sai Allah ya sa waccan din ita tafi yaduwa ta shi malam Abubakar Mahmud Gumi da kuma Farfesa Muhammad Tan Umar rijiyar lemu Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum domin yayi musu bayani asalin bayani na manzanni ne sannan kuma malamai su ne magada annabawa wajen yin bayani duk malamin da ya zauna tafsirin alkur'ani ko tafsirin sunna to ya fi mai da hankali akan fito da ma'ana da manufar ayoyin da yake karantawa kada ya fi mai da hankali akan bayani akan wani abu daban sa wani lokacin sai malami ya yi shiri zai tafi tafsiri ko zai tafi sharhin hadisai sai wani ya tare shi a hanya sai ce malam ba kuwa ganin abin da yake faruwa a ƙasa siyasa an yi kaza sai ka ya kamata a faɗakar da mutane to ba komai malam ya zo kuma akwai ayoyin da ya yi nazari ya bincike ya zo ya yi ya gama ya ce ai kaji ai malaman nan ba su damu da halin da al'umma take ciki ba nan nan yanzu bayani ma muka yi masa muka gaya masa a faɗakar da mutane aka ki faɗakarwa to duka faɗakarwa ta faɗakar da mutane akan zancen Allah wadda aka yanzu ko abin da ake ta yabo a tiktok sai ka ga wani malami in yazo ya zagi gwamnati ko in yazo ya faɗi irin zaluncin da gwamnati take yi wanda akwai shin dama ba wai babu shi ba sai ka ji ana ka ga masu tsoron Allah ka ga malamai na asalin ainihi wayanda ba sa jin kunya ba sa jin tsoron gwamnati ba malaman gwamnati ba wai kai in zaka fassara zancen Allah ba ruwanka da harkar siyasa sunan kawai eh, malamai, wataƙila ko kuɗi aka baka ba za ka yi magana a kan siyasa a'a Liyu bayyana lahum bayanin abin da ke cikin littafin Allah ba laifi bane kuma ai amfani da gaba a nusar da mutane akan abin da zai amfane su amma fa akwai ayyukan da daiwa ba na malamai bane in ko na malamai ne ba a irin wannan majalisin bane manya-manyan hamshakan malamai shugabannin malamai an abu yayi abu idan gumu tai gumu zuwa suke shiga shugabannin wani abin su yi kashedi wani abin su yi magiya wani abin su yi lallafi, wani abin a tattauna a yi misalin tsakanin tsakaninsu da shugabannin wani abin kai in ka gani ma za ka sha mamaki kuma wallahi suna kokari iya bakin kokarin kuma akwai abubuwan da ba ma za su faɗi ba hatta a cikin jami'an gwamnatin akwai jami'an tsaro na farar kaya akwai jami'an tsaro masu bakin kaya akwai 'yan siyasa manya-manya da in suka hango wani haɗarin sukan iya samun manyan malamai masu hankali su faɗakar da su irin bala'in da yake tunkara al'umma su ko malaman su zo su shigar da shi a cikin bayanansu ba sai sun gaya maka cewa wane ne ya gayan ji a wajen wane ba ma'anar shine dai a samu a gudu tare a tsere tare wato abin da su yan media suke so shine malamin ya zagi shugabawa ne ya ci mutuncin shugabawa ne ya zazzagi gwamnati in aka gama zagin gwamnati aka gama zagin shugabannin da sauransu wannan zagin kuma ba zai ƙara komai a wajen ci gaba ba in shugabannin suka dama ya su rufe kullun su ma ba su yi ba kuɗin ku dai suna hannun su eh, jami'an tsaro duk suna hannun su komai yana hannun su ba ku isa ba kisa da za a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaki kuma da yawa malaman da ba sa shiga wannan rikicin ba wai ba su sani ba ne su ma suna jin kasofin sadarwa suna da account a kowane irin platform suna iya karantawa wasu ma su karanta da turanci wasu ma su karanta da larabci su karanta da hausa yadda kowa yake karantawa illa dai in ka shiga ofis iya aikin ofis ɗin kai kamata kai liyu bayyana lahum bayani za ka yi na alkur'ani kakka mai da ka wurin faɗa kakka mai da ka wurin tarzoma kakka mai da ka wurin huta takaici da haushi ko 'yan bida'a da suke bida'a ba wai zaka huta ta kai tinka ne akan yan bid'a ba a zaka yaki bid'a ne su kan baka sani ba gobe ma Allah zai iya shirya su in Allah ya so kamar yadda ya so ka yi zaɓe ka su ma Allah zai iya san su ya zaɓe su kai dai yi fata-fata da bida'ar ka faɗi cewa ba daidai ba ce ka nuna dalilin da ya sa ta zama ba daidai ba sannan ka kawo sunna ka faɗi yadda take ka taimaka wajen sauƙaƙe wa mutane hanyar bin sunnar don fi sai ka bar wa Allah shi kuma Allah zai shiryar da wanda ya so kuma ya ɓatar da wanda ya so wannan kuma ka da iko a su sai ka bar wa Allah subhanahu wataala a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa huwa al-azizul hakim na'am sai Allah ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا an أخرج قومك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله يتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا lallai haƙiƙa wallahi mun aiko annabi Musa alaihi salam zuwa gabanin Isra'ila bi ayatina da ayoyinmu ayoyi na attaura bayanai daki-daki da kuma ayoyi na mu'ujiza ubangiji ya aiko shi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati akan cewa ka fitar da mutanenka daga duhu saboda bayan annabi Yusuf alaihi salam tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa alaihi salam an dau dogon lokaci kuma tun lokacin annabi Yusuf alaihi salam bani isra'ila suka taso daga biladu sham suka dawo misra to wasu da kibdawa yasa suka fara daukar addinin maguzanci na ƙibɗawa. to sai zanto sun haɗu da wani nau'i na shirka to sai ake so annabi Musa ya fito da su daga wannan shirkar zuwa ga haccan tauhidi kun ga kamar yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da Qur'ani wajen fitar da mutane daga duhu zuwa haske shi ma haka annabi Musa kaga addinin duka ɗaya ne kenan an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayyamillah kuma ka dinga tuna musu kwanakin Allah subhanahu wataala to menene kwanakin Allah subhanahu wataala al-imam ibn al-jawzi Allah ya kansa da rama a cikin zadul masir yake cewa malamai sun yi magana akan ayyamullahi maganganu guda uku magana ta farko ita ce maganar mujahid da ƙatada da ibn qutayba Allah ya ji da rahama cewa ayyamullahi sune ni'imomin Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda aka rawaito kuma daga Ubay ibn Ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ayyamullah sune ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ni. magana ta bi kuma wa zakirhum bi ayyamillahi ka dinga tunatar da su kwanakin ubangiji subhanahu wata'ala ai irin wato gumurzu da ɗauki ba daɗi da Allah ya dinga ƙaddarawa a cikin al'ummatai tsakaninsu da annabawansu ko tsakaninsu da Ubangiji yadda Allah maɗaukacin sarki ya saukan musu da jarabawa da kuma uba da azaba a dinga tuna musu cewa an yi fa kaza an yi kaza an yi wa adawa kaza an yi wa samudawa kaza an yi wa mutanen madiyana kaza wannan sune ayyamullah wannan magana magana ce ta ibn Sa'id da muqatil ibn hayyan da kuma ibn zayd sai magana ta uku wa zakirhum bi ayyamillah sune ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu su bani isra'ila da kuma irin nau'o'i na jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala ya musu dai su banu isra'ila da haka wannan ayyamullahin shine abin da wasu malamai suka faɗa al'imam Muhammad al'amini shamsiki a cikin abuwa'ul bayan yake cewa Allah a nan yana yin bayani a cikin wannan aya akan cewa ba wani annabi da ya aiko yake cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ne ko yake yana magana akan waccan asalin aya ta baya kowa maganar ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tamir yayi magana ne dan faɗi sosai akan batun ayyamullah ya kuma karkasa ayyamullah din zuwa ga abin da za a iya fahimta kwarai da gaske wanda shine abin da malamai suke faɗa a da me ake nufi da ayyamullahi da Allah madaukakin sarki ya umarta annabi Musa alaihi salam ya faɗakar da mutanensa hasil kalam shine ayyamullahi sune kwanakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara suka faru a cikin bani Isra'ila wanda Allah ya faɗi wasunsu a cikin Alƙur'ani kamar a suratul baƙara da kuma suratul Ma'ida sannan sai kuma suratul Al'araf da kuma wasu daga cikin surorin Alƙur'ani mai girma. Misali, a cikin suratul Ma'ida Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayani akan irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu. wanda wayannan ni'imomin su ai sun isa su zama ayyamullah Allah yake cewa in qala Musa li qaumi ya qaumi اذكروا نعمة الله يا قوم اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ولم يؤت أحدا من العالمين ya ce lokacin da Annabi Musa ya ce da mutanensa ya ku mutane ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi akan ku da Allah ya sanya annabawa a cikin ku kuma Allah ya sanya ku sarakuna sannan Allah ya ba ku irin abubuwan da bai ba wa kowa a cikin talikai ba to wayannan abubuwan a cikin su akwai akwai ayyamullahi a cikin misali lokacin da Allah Maɗaukacin sarki ya tseratar da su daga fir'auna Allah ya tseratar da su daga fir'auna aka umarta annabi Musa ya kwashe su a cikin dare su fita suka fita suka yi gabas suna tafiya suka shiga teku Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa ya daki tekun da ruwa tekun ya tsage annabi Musa da mutanensa suka shiga fir'auna ya taho ya biyo su mutanen Musa sun gama shiga mutanen sun gama fita mutanen Fir'auna sun gama shiga Allah ya sa tekun ya haɗi to wannan yawmun ne min ayyamillah tana ɗaya daga cikin kwanakin Allah wanda a nan a aya ta shida zamu zo mu ji inda Allah ya faɗa a cikin wannan sura wa iz an min ali fir'aun wannan ɗaya daga ciki kenan sannan daga cikin ayyamullahi akwai lokacin da suka roƙi a saukan musu daga da arziki daga sama suka ce ya Musa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min sama sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ce musu Allah Musa ya ce ku ji tsoron Allah karanta mana ayar هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا يكون عليها من الشاهدين قال عيسى نعم، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين wannan waƙa'idin ne suka suka yi kama da juna akwai na annabi Musa akwai na annabi Isa to mu wa Allah shahidin namu na annabi Musa alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala ya sauka musu da almannu wa salwa daga Allah subhanahu wataala yake cewa kuma muka saukar muku da alman darba alawar darba daga sama ya zama ita za ku sha ta ƙara muku lafiya ku ji daɗi wassalwa da kuma ɗan talotsa wanda kamar ɗan kila ne na makwarwa wata tsuntsuwa wacce take da ban al'ajabi da kuma ban mamaki da fa'ida Allah ya dinga saukan musu da ita daga sama suna ci to wannan ita ma tana irin cin ayyamullah aka ce a tuna musu wannan ayyamullah din sai zama ayyamullahi ayyamun ni'ami wan nasar lokutan da Allah ya saukan musu da ni'ima kuma ya taimake su to sannan har yanzu ayyamullah suna zuwa da ma'anar lokutan azaba da Allah subhanahu wataala ya azabtar da su wanda daga ciki din akwai lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya dutse ya zo musu dab da inda suke saura kiris ya faɗo musu suka roƙi Allah suka roƙi annabi Musa ya roƙa musu Allah ya Allah ya dauke musu wa izna taqna al-jabal fa wa izna jabal fa وظنوا أنه واجع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya sanya dutse ya zo dab da inda suke zai faɗo musu sannan suka dinga ihu suna ta kuka suna ta roƙon gafara ubangiji shi nan ka annahu zulla wa zannu annahu waqi'un bihim aka ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan ne da suka yi alƙawari sannan Allah ya ɗauke musu wannan to wannan shi ma yana cikin ayyamullah sannan Allah ya dinga saukan musu da jarabawoyi Allah ya aiko musu da abubana Allah ya aiko musu da fari jam'in fara ta zo ta addabe su ta dinga cinye musu amfanin gonarsu sannan Allah ya aiko musu da kwarkwata والجراد والقمر والضفادع والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وين النوعين جرباوا الطوفان والجراد والقملة قملة din ita ce ɗaya ko kwarkwata ta zo ta dinga damun su ta zame musu cuta da jaraba ta dinga kashe su wadda fadi'a sannan kuma da kwaɗi suka kwaɗi ya kuke cewa dai? kwaɗi kuma kuke cewa ko? yawwa da kwaɗi kwaɗi da kwaɗi guda ɗaya kwaɗo ko? Eh, ƙwarai da gaske domin muna cewa kwaɗo Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da kwaɗi suka dinga damun su. sannan kuma da jini duk inda ka je duk inda ruwa ke sai ka ga ya zama jini to ƙarshe da suka dawo wajen Allah Musa alaihi salam dai suka roƙe shi ya roƙa musu Allah sannan Allah ya ɗauke musu kun ga wannan ita ma jarabawa ce sannan kuma da lokacin da aka ce to in kuna so ku tuba ku haɗu kashe kawunan waɗanda suka yi laifi waɗanda ba su laifi ba su kashe waɗanda suka yi laifi su ma wannan jarabawa ce haka aka dinga jarrabar su sannan aka jarrabe su da waɗansu shekaru masu masu wahala asini da wani ƙasin min al'amwali. Wala ƙasin min al'amwali. فرعون بالسنين ونقص من الثمرات من الثمرات لعلهم يذكرون آل فرعون ai su ma a lokacin suna tare da ala fir'aunan sun ga abin da ya faru don haka asinin wa naqsin min dukkansu a gabansu su aka yi to aka ce annabi Musa ka dinga tuna musu wannan shine wa zakirhum bi ayyamillah yasa ya halatta a wa'azi a dinga ambatan abubuwan da suka faru dan mutane su dau izina yanzu ba ku ga yadda aka yi corona ba yanzu ba ku ga sanda aka yi yunwa kaza ba ba ku ga sanda aka taɓa yin kaza ba duka wannan ayyamullah ne mai hankali da kuma wanda zuciyarsa take karɓar darasi ba wanda yake mai alƙasiyatu qulubum ba suna iya wa'azantuwa da wannan yasa shi wa'azi ba raɗin sai ka fi kowa ilimi za ka yi wa'azi za ka iya samun wani mai hikima da hangen nesa wanda bai tara ilimi na littafi da yawa ba kuma ya yi wa mai tarin ilimi wa'azi yasa sai ka ga ɗaya ya haddasa ƙur'ani ya haddasa hadisai ya iya larabci ya yi komai amma ka ga babansa ya zo nan da shi baban nan da ko saukar fari ne ba yana jan kunnensa yana ka ji tsoron Allah kai yanzu ba ka ganin kaza wannan wa'azi ne hatta wanda bai yi zurfi a karatu ba ma yana yi wanda ya san abin da ba daidai ba ya kamata ya faɗakar Ka ga uwa watakila sanda mata mata yi aure zayyanar da aka yi mata ta amma ya ta sa a lunce amma kuma ka ga manya-manyan 'ya'yanta in sun yi faɗa ita take shirya su in sun yi wa matansu ba daidai ba ita take zuwa ta ja kunnensu su ji tsoron Allah wannan shi wa'azi ana iya su ko ba tarin karatu yasa ga masu wa'azi suna da yawa amma malamai ba su da yawa malamai kuma ba lallai ne dole ya zama malami ya iya wa'azi ba amma ne ya kamata malami ya iya wa'azi ya kamata malami ya iya wa'azi kuma ana da bukatuwa zuwa malamai ana kuma bukatuwa zuwa masu wa'azi domin in ya zama gaba ɗaya malamai ne mutane sai su gare domin ana ta zuba ilimi ba a wa'azi to akwai wanda ba zai taba iya gane gaskiyar ba sai in an masa wa'azi shi da kansa malamin yana da bukatar wa'azi In kuma ya zama gaba ɗaya malamai sun zama masu wa'azi to kuma za a tozarta ilimi kuma za a yi ta kuskure su masu azikin sun yi kuskure malamai ne suke gyara mu wa zakirhum bi ayyamillah ay musu wa'azi da kwanukan ubangiji kwanaki na nasara da kwanaki na azaba da kuma kwanaki na da aka ji ba daidai ba sannan kuma Ayyamullahi, kwanakin da annabi Musa ya fito yayi fito na fito da ƙarya Allah ya ɗaukaka shi ta hanyar mu'jiza wannan mu'jizar sandarsa da take zama macijiya sannan hannunsa da yake sawa a hammatarsa ya fito ya yi tsari to wannan su ma dukkan ranakun da aka yi wannan da ranar da aka fatattaki fir'auna da waɗanda suke masa tsaki gaba ɗaya ma suka dawo suka musulunta to wannan su ma duk suna cikin ayyamullah wa zakirhum bi ayyamillah lalle kai musu azibi ayyamillah da kwanakin ubangiji subhanahu wataala inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur lallai a cikin wa'azi da kwanakin Allah subhanahu akwai ayoyi da suke nuni zuwa ga samuwar ubangiji da kuma ikonsa da kuma ni'imarsa da baiwarsa da a kan kama masu laifi amma fa da sabbarin ga duk wanda yake da haƙurin juriya da yi wa Allah juriya akan yi wa Allah ɗa'a da juriya wajen barin sabo da kuma juriya idan jarabawa ta sauka a kansa shakur wanda yake mai yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da Allah madaukakin sarki saukan masa da ni'ima to zamu dakata anan saboda kamar lokaci yayi abinda muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya ya mana Allah ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje masa. akwai alhaji waye to akwai alhaji ala da yake bukatar addu'a kwarai daga cikin ke buƙatar mu shi a cikin addu'a muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shiga cikin lamarinsa akwai manyan jigogin mu jagorori na ɗaya shugaban ƙungiya baki ɗaya da yake cikin larura ta rashin lafiya amma alhamdulillah yana ta samun sauki da kuma Sheikh Malam Hussaini Zuru Allah ya ƙara masa lafiya shi ma mun gan shi kuma alhamdulillah yana ta samun sauki da kuma malam ɗan ƙila mai jan hula shi ma Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya dukansu Allah ya tashi kafaɗinsu Allah maɗaukacin sarki ya sa wannan jinya ta zama musu kafara muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ga baki ɗaya ɗaukacin malaman mu Allah maɗaukacin sarki ya tsare su ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu imani gaba ɗayan mu Allah ya ƙara mana ikhlasi da yi dan Allah Allah muna roƙonka dukkan abin da ya dame mu Allah ka maganta mana Allah duka abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya sa ka sa mu Allah ka sa mu fi ƙarfin sa Allah ka sa mu fi ƙarfin shaytani Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu, Allah kar ka hana mu don ka jarrabe mu Allah karka ba mu kuma ka hana mu gode maka Allah muna roƙonka ka raba mu da cututtuka Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da baƙin ciki Allah ka raba mu da kiyayya da hasada da damuwa 'yan kasuwanmu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin ma'aikatanmu da manoma Allah ka sanya albarka a cikin abubuwan da suke samu Ya'yanmu Allah ka shirye su ka tsora su a kan kyakkyawar turba Yan mata a cikin su Allah ka ba su mazaje na gari wanda suke gidajen aure kuma Allah ka tabbatar da su mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah ya ba su nagari. wanda suke da iya kuma Allah ya shirya musu Allah ya shirya musu Allah ya shirya musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة hasana.